Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله Radio VOH Hausa kuka kamo a cikin shirin san safiyar yau Asabar. Muhammad Amin Ibrahim zai muku sallama kuma zikin shi tare da ku a cikin shirin. Ga kuma jerin irin abubuwan da muke dauke da su a cikin shirin namu na safiyar ta yau. Da farko dai kamar da muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya tare da Tahir Amin. Bayan nan sai mu kawo muku shirin na masu saurare wanda Hassan Barka ya shirya kuma zai gabatar. daga shi kuwa za mu haɗa ku da hassan ɗin a wani karan domin gabatar da shirin na duniyar mu a yau daga nan kuwa sai shirin na muleka iran wanda zan gabatar shirin nan na afirka a yau mamacin wanda kuwa jiya a daren jiya ya zo muku tare da sunusi ino wunti da fatan masu tare da mu kuma za su ji daɗin shirin. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen Sani har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730 shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 da minti Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 a minti GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labarun duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. kungiyar sco za ta kawo ci gaba da zaman lafiya a kasar afghanistan da yankin gabas ta tsakiya shugaban kasar ivory coast ya isa conakry don ganawa da sojoji masu juyin mulki a kasar tsohon shugaban kasar algeria abdulaziz butaflika ya rasu yana dan shekara 84 a duniya yanzu kuma ga cikakkun labaran kasashen iran china rasha da kuma pakistan a matsayinsu na membobi na dindindin a kungiyar shanghai cooperation organization ko sco a takaice za su yi aiki tare don tabbatar da zaman lafiya da ci gaban kasar afghanistan da yankin gabas ta tsakiya kamfanin dillancin labaran ip na kasar iran ya nakalto ministan harkokin waje na kasar pakistan yana faɗar haka a jawabin bayan taro na ministocin harkokin wajen kasashen hudu a gefen taron sco da ke gudana a halin yanzu a birnin dashambe na kasar tajikistan jawabin bayan taron ministocin harkokin wajen kasashen hudu ya ci gaba da cewa mun yi imani da cewa mutane afghanistan ne ya kamata su fayyace makoma kasarsu da kansu sannan su mutunta dukkanin kabilun kasar banda haka muna fatan su sami haɗin kai a tsakanin su don tabbatar da zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasar da ƙarshe ƙasashen hudu wato iran rasha china da kuma pakistan sun jaddada buƙatar kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa a ƙasar ta afghanistan don tabbatar da zaman lafiya mai ɗorewa shugaban ƙasar coast alhassan watara wanda ya jagoranci tawagar ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin afirka ecowas a takaice zuwa ƙasar gini ya isa birnin conakry babban birnin kasar a jiya juma'a kuma shugaban sojoji masu juyin mulki mamadi dumboya ne ya tarbe shi bayan saukarsa a birnin conakry kamfanin dillacin labaran afp na kasar faransa ya ce a ranar alhamis da ta gabata ce kungiyar ecowas ta gudanar da taron gaggawa a birnin accra na kasar ghana inda ta dora wa sojojin da suka yi juyin mulki a kasar ta gini takunkuman tattalin arziki sannan ta buƙaci sojojin su gudanar da zaɓe cikin watanni shida su miƙa wa fararen hula shugabancin ƙasar har yanzu dai sojoji masu juyin mulki ba su mai da martani ba amma mamaji bai bayyana lokacin da za su mai da mulki ga hannun fararen hula ba a cikin 'yan kwanakin da suka gabata dai sun yi ta ganawa da 'yan siyasa malaman addini da kungiyoyi daban-daban a shirin su na mai da mulki ga fararen hula bayan juyin mulki na ranar biyar ga watan satumba da muke ciki tsohon shugaban ƙasar algeria abdulaziz bouteflika ya rasu yana ɗan shekara 84 a duniya bayan ya yi ta fama da rashin lafiya da kuma tsufa kamfanin dillacin labaran reuters ya bayyana cewa shekaru biyu kenan bayan da masu zanga-zanga suka tilasta masa sauka kan kujerar shugabancin kasar algeria wanda ya share shekaru kimanin ashirin yana shugabancin kasar bouteflika yana daga cikin waɗanda suka jagoranci samun 'yancin kasar algeria shekara kuma yana ɗan shekara goma sha tara a lokacin butafilika ne ministan matasa na farko bayan samun 'yancin kan ƙasa yana ɗan shekara 25 a duniya sannan daga baya ya rike kujerar minista harkokin wajen ƙasar ta algeria wanda haka ya taɓa zama shugaban babban zauren majalisar ɗinkin duniya inda ya bawa shugaban ƙungiyar plo na lokacin wato yasa arfar damar jawabi a majalisar ɗinkin duniya wanda kuma ya buɗe wa falasɗinawa samun amincewa ta ƙasa da ƙasa masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya tsawaita aikin tawagar majalisar ɗinkin duniya a ƙasar afghanistan na wasu watanni kamfanin dinashin labaran irin na ƙasar iran ya ce tawagar onama tawaga ce ta harkokin siyasa ta majalisar ɗinkin duniya wacce majalisar ta samar da ita bisa bukatar gwamnatin kasar afghanistan na baya kuma aikinta shine taimakawa gwamnatin ƙasar wajen tsare-tsare da ayyukan gudanarwa don dawo da zaman lafiya mai ɗorewa a kasar kwamitin ya tsawaita aikin tawagar ta majalisar ɗinkin duniya zuwa ranar 17 ga watan maris na shekara ta 2022 mai zuwa kwamitin a jiya juma'a bayan tsawaita aikin tawagar a ƙasar afghanistan ta buƙaci a kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa wacce za ta samar da wakilci ga dukkanin kabilun kasar ta kuma dawo da zaman lafiya mai dorewa a kasar shugaban kasar iran said ibrahim ra'isi ya halarci wani taro a jami'ar kasa ta tajikistan a birnin dushanbe babban birnin kasar a jiya juma'a inda ya bayyana cewa jami'o'i a kasar iran za su karfafa aiki tare da jami'o'in kasar tajikistan kamfanin dilancin labaran ip na kasar iran ya bayyana cewa shugaba ra'isi ya kawo wasu kayakin aiki na fasahar nano kyauta ga jami'o'in kasar tajikistan sannan ya ce iran a shirye take ta ɗauki nauyin karatun ɗaliban kasar tajikistan a jami'o'in kasar iran da ƙarshe jami'ar ƙasa ta tajikistan ta ba wa shugaba ra'isi darajar doktora ta girmamawa ta jami'ar shugaba ibrahim ra'isi dai ya je ƙasar tajikistan ne don halartar taron ƙasashen ƙungiyar sco inda kungiyar ta mai da kasar iran a matsayin memba na dindindin a cikin kungiyar masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan labaran duniya kenan aka saurara daga bakin tahir amin yanzu kuma sai mu leƙa shirye da muke ɗauke da su inda za mu fara da shirin nan na muryoyin masu saurare ai saurare lafiya Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu saurare Assalamu alaikum barkan kurar haka da kuma sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne wanda a cikinsa kuka saba bayyana ra'ayoyinku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta da kullum har ma da sada zumunci. To da yake muna ƙarshen mako za mu zakulo wasu daga cikin sakonninku ne na sada zumunci ma'ana na gaishe-gaishe malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gida radio BOH Hausa mai magana ta Habiba wa ila. e eh, likita daga kwarnaka marafi jamhuriyar Nijar farko muna godiya kai da kuke bamu dama muke isar da sakonnin gaishe gaishen mu dan uwa da mun arziki da farko ina mika sahihiyar gaisuwa ta ga dukkanin lokacin ma'aikatan gidan radio Tehran sannan ina son pandamat yang gede abokaina eh, kamar su mama mubarak eh, ma'aikacin eh, wata kungiya ta mai kula da harkar muhalli da aka mai zuma a kwarnaka da mustapha kadangare shi ma ma'aikacin zuma a kwarnaka da alkasim agadas da musa hadaran asuba da magaram da babana sabi ila ya shaibu elibash da abokina da mustapha adilawali na buratin ayyabe da dukkanin al'umma musulmi masu laurin gidan rediyon biyu hausa fatan za a wani lahiya ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih sahabat Ida di kita dega Kornaka Marat Jamburi ini jaga tak Assalamualaikum rahmatullahi ta'ala barkatu sashen hausa na jamhuriyar musulunci iran mai magana isu ne maɗatai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku gana maɗatai da magaram hakikanin gaskiya ina jin daɗi kamar yadda kuke bamu dama muna gaishe-gaishe da haɗin albarkacin baki musamman ma hassan barka muna jinjina maka da farko da yake karshen sati ne zan yi sakon gaishe-gaishe ina gaida sanushi maɗatai akwai shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai alar matsatsawa na shanya mai mai maɗattai ina gaida ilyas yakubu da gawa ita gado akwai ilyas prezi ra'ayin zuci agres ina gaida letaro mai sanzu bakin obital da magarin akwai nakwa mai faci bakin obital akwai abdurrahman Abdul kibiya akwai mamman baniya yakubu awashe wanda yake tawa birnin adar ina gaida isa musa wanda ake san da isa rezo wanda yake a babban birnin yamai ina gaida musa daren asuba akwai baba ya lefe da magarin akwai mati dan mazaunin libya wanda yake bilin magarin dawa ina gaida aminu ofisa bilin magarin garin da dukkan mai sararin wannan gidan radio mai albarka na gode mai magana isu ne maɗattai da makarar jamhuriyar nijar na kira ku daga nan ku tashi lahiya a madadin gidan radio na ina gaida yan garin madatai baki ɗaya ku tashi lahiya. Assalamu alaikum Radio BOH Mure Musulunci Taharan. Suna na shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin da a tare Nigeria. Wanga fili da kuke bamu na karshen mako zan ga da yan uwa da amanan arziki. Da farko ina ga da Letero wanda yake nan mai ne nan da magaran. Akwai Murtala wanda yake nan randa bakwai nan da magaran. Akwai Lawal Lawal wanda yake Agadas. Akwai Alkasim Agadas. Akwai Ilyas Agadas. Akwai Buba mai manja ba mai Akwai kajore dan fulanin wurji akwai babai lefe da magaran babai timiya da magaran akwai isuhu matatte sanusi matatte da magaran akwai mamman shehu mena gard national wanda yake nan ramfon hawa jiji da magaran akwai alhaji sallau dan mato wanda yake tokara a nan najeriya akwai shugaba audu ne yalwa mai abokan rani wanda yake san bauna a nan najeriya akwai shugaba audu razzaku dan koli kasuwar sabon gari wanda yake nan najeriya akwai mustapha ranki likitan dabbobi a nan garkin daura akwai abdul mai tireda ne wanda yake nan garkin eh, wanda yake shadu akwai zabiyar mai kuka wanda yake nan garkin daura akwai shugaba yahaya sonitar wanda yake garin mata mai akwai alkasim leguro wanda yake garin mata mai akwai sada sa'idu wanda yake garin daura da duk 'yan kungiyar zaɓi sanka da 'yan fada fada najeriya da nijar da duk afirka duk wanda ya ji wannan sauti na wa kowa fatan alkhairi hassan barka ina muku fatan alkhairi na barku lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muryoyin masu saurare VOH radio tehran muna muku fatan alkhairi kwana biyu an ji mu to ina kan sakon gaisuwa ta ta karshen mako zuwa ga eh, malam hasan barka da malam mujtaba adam da suke a birnin tehran haka ma'aikata na gidan radiyon jamhuriyar musulunci wakilansu da suke nan nijar da najeriya ina kan gaisuwa ta zuwa gare su da farko dai ta in yi suya in manta da albasa suna na usaini labram ina muku wannan magana ce daga nan garin dogon dutse tsakiyar nijar amma mazaunin birnin yamai ina muku fata da kari da fatan a yi ƙarshen hutun mako lami lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu biyu BOH Hausa muryoyin masu saurare na duniya gabaki daya. to gaskiya muna jin daɗi bisa damar da kuke bamu muke gaishe gaishe mu gaida yan uwa da amana arziki sunana abdulaziz prezi daga damagaran a jamhuriyar niger zan gaida duka masu kira da sauraron rediyo na birnin damagaram da kewaye tare da abokaninmu na birnin yamai da na tarayyar najeriya a nan birnin damagaram akwai abokina na maɗatai isu garin maɗatai yaya dan baiwa malam w akwai lawwal jamburu a radio dj alisto shugaba da na kulan mushakata ta afirka akwai abbala lance akwai suleiman na annabi shugabanin ne president ne na kulan mushakata a nan birnin da magaram daga ƙarshe in ce a tashi lafiya biyu hausa mai magana abdulaziz furezi daga garam a jamhuriyar nijar assalamu alaikum sashen hausa gidan radio voh radio iran mai albarka kenan yau na shigo da zafi zafi na wato kuna tare da mai sauraron kuno da kullum manzimar gina a garin jamhuriyar nijar wato muna godiya ga damar ake ban muna gari yan uwanmu da abin arziki kenan na duniya baki daya eh, zana gaida yan cikin wannan gida mai albarka kenan da farko zana gaida hassan barka ina mashi fata alheri da dukkan ma'aikata wani wannan gidan radio kenan yawa an gaida hamus ekon an gaida hamus yaro mai gida alhaji isu rashin zila mai nama an gare mito ban fili an gare ma azumi wata bukka roga roga na kalduruwan malam mai kina ma na abiyasan sunusi na metro mbadu la president lela maryam obi ina mata fatan alheri an gare ilis mai shago shi mana gare shi musamman ma zuwa gare shi mamman bin yakubu a washe iso madatte azran allah ya mishi na mishi fatan alheri miji soja ina gare shi na mishi fatan alheri abba tagu le toro ina gare shi eh ina gare kaduro da gaga dan fulani wurje ina mishi fatan alheri eh da dukkan mai saurayi na gidan wannan eh, radio mai albarka insha Allah ban zai mara kenan a jamhuriyar Nijar fatan alheri zuwa gare ku. Radio Iran mai magana Sanusi maɗatai daga nan da magaram a jamhuriyar Nijar. A yau na shigo shirin ne domin in yi amfani da damar da kuke ba mu a dukkan karshen mako muna miƙa saƙon gaisuwa zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Kuma insha Allah yau ma ba zan yi ƙasa a gwiwa ba domin zan miƙa saƙon gaisuwa zuwa ga Isuhu Madatai da magaram sai kuma na agwa mai fati da ke nan da magaram akwai letoro mai sai da essence a nan da magaram sai kuma ina miƙa saƙon. sakon gaisuwa zuwa ga Usaini Star kasuwar kwalliya nan da magaram akwai kuma Abdulrahman wanda aka yi sani da Abdul Kibiya na nan unguwar da magaram sai kuma ina mika sakon gaisuwa ta zuwa ga Raba mai aski shugaba ne na kungiya ta masu kira da sauraron rediyo nan da magaram ina mika sakon gaisuwa zuwa ga Iliya mai shayi garkin daura da kuma Ilyas Yakuba gawa yana jihar Bauchi da Ibrahim dan Fulanin Yayari Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran mai magana Lawan Alhaji Abbali wanda ke zama a agar jamhuriyar Nijar zan yi amfani da damar da kuke bamu in isar da sakon gaishe gaishe ga yan uwa. Da farko dai ina gaida Alhaji Abubakar mai sai da littafai a bakin dogon masallaci a Gadas. Ina gaida Abdulhadi mai littafai a kasuwar Gabas. Ina gaida Suleiman mai mai a kasuwar Gabas. Ina gaida Malam Hamza mai kayan miya a kasuwar Gabas. Ina gaida Bashir mai ordi a kasuwar Gabas. Ina gaida salha mai sai da mai a kasuwar gabas ina gaida abubakar hamma birnin yamai ina gaida mai nasara alhaji abbali birnin yamai ina gaida muhamman alhaji abbali wanda ke zamana a durku ina gaida lawali andu wanda ke nan jamhuriyar niger ina gaida dukkanin masu saurare wanda ni kira da wanda ma ban kira ba ina gaida jagoran shirin hassan barka allah ya tashe mu lafiya sunana abdurrahman wanda aka sani da abdo kibiya na kira ku ne daga nan unguwar karamari ta birnin da magarama a jamhuriyar nijar ina so a bani dama zan meka sahihiyar gaisuwa ta zuwa ga yan uwa daga abokan arziki a cikin wanga shiri na gaishe gaishe na karshen mako na farko mai watsa shirye shirye hassan barka ina mishi fatan alkhairi ina gaida alkasim da ke agadas isu madattai sanushi madattai ina gaida su usaini sitar kasuwar kwalliya shi ina mishi fatan alkhairi ina gaida letoro mai sans ina gaida iliya mai shayi garke sarkin daura ina mishi fatan alkhairi musa hadirin asuba da magaram shi ma ina gaida shi ina gaida sabu biola ina gaida sani alhaji ina gaida musha shabu da ke unguwar karamari isu madattai sunusha madattai mai magana abdurrahman da aka sani da abdoki biya na kira ku ne daga nan unguwar karamari ta birnin da magaram a jamhuriyar nijar assalamu alaikum boh mai magana murtala salisu wanda aka sani da mt daga nan ramfon na randa bakwai da ke da magaram a jamhuriyar nijar muna matukar godiya da jin daɗi daɗi duba da yadda kuke bamu muna faɗar mu da kuma gaishe-gaishen mu na yan da abokan arziki da farko dai yana gaida aboki na wanda aka fi sani da Sufiyanu Feti akwai Haruna Rune akwai Ibrahim Sangami akwai Laitoro mai sansa akwai shugaba Rabon mai aski akwai Erbe eh, Kadamari akwai shugaba Baba ilefe akwai eh, Mamman Sani Umar da yake gaskiya TV akwai Hadiza Alhassan wadda take nan Radio Shukura a eh, ku tashi lafiya mai magana Murtala Salisu wanda aka fi sani da MT daga na kwaran randa bakwai da ke da magaran a jamhuriyar Nijar. Salamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta Iran na Siraja Haruna wanda aka sani da laitoro a da magaran jamhuriyar Nijar idan eh, kance da damar da kuke bamu na karshen mako muna gaida yan uwa da abin arziki. Eh na shigo cikin wannan gida domin in gaida yan uwa da abin arziki kamar haka akwai Alhaji Ira TV gaskiya akwai Mamman Sani Umaru TV gaskiya akwai Fatima Zara eh, TV gaskiya akwai Abdulkadir TV gaskiya dukkan su a telebijiyan gaskiya ta nan nan birnin da magaram eh akwai dozaman takasimo to shugaba rabi mai aski shugaban kungiyar masu kira sauran radio ta jihar da magaram akwai fatu buzuwa a nan da magaram eh ba zan manta da isu madatai ba akwai sunushi garin madatai dukansu a nan da magaram jamhuriyar nijar akwai umar tafu a garin kadamare akwai agwa bakin ofitar soja bakin ofitar dukansu a nan da magaram jamhuriyar nijar ina koma tarayyar najeriya akwai kadora diga ga dan mutanen warshe tahir m tahir jambulo kano najeriya ilyas yakuba iya mai kanti garkin daura akwai Isa Musa wanda yake a Niamey, akwai Biniya Ayashe a birnin Tawa, akwai Alkasum wanda yake a Agaras da dukkan masu sauraron wannan gida mai albarka da kai kanka asan barka masu gabatar da wannan shirin sunana Siraji Haruna wanda aka sani da Letoro Adama Garam Jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sashen Hausa na Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mai magana Rabi Alhaji Mamman wanda aka yi sani da suna shugaba Rabi Mai Aski da magaramin Jamhuriyar Nijar. Yana maka sakon gaisuwa na barka da karshen mako a wannan eh, kafa ta sada zumunta mai albarka. Jamhuriyar Musulunci ta Iran sakon gaisuwa ta na farko zai fara ga na agwa mai liki a nan bakin ofital da magaramin Jamhuriyar Nijar. Letoro mai isansa akwai alhaji lauli tati bayan gidan madara akwai isufa madattai sunushi madattai akwai iliya mai kanti garkin daura akwai iliyas mai shahi a nan arlit eh, akwai eh, Eh, dosman takasimo moto a nan da makaramin jamhuriyar nijar akwai fatumiya pascal wadda aka yi da suna fatu zuwa a da makaramin jamhuriyar nijar akwai hamus ibrahim wanda aka yi da suna mai dan kuka shugaba ne shi ma da kungiyar masu radio a jamhuriyar da makaramin jamhuriyar nijar. to da fatan dukkanin waɗanda ka gaida sun ci saƙonka ina ga kuma da kai ne ma zan ja birki a cikin shirin sai kuma gobe idan allah ya kai mu. yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ne hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin kushin lafiya to da yake hassan barka bini sabaran sake haɗa ku da shi domin gabatar da shirin na duniyar mu a yau duniyarmu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na duniyarmu a yau. Shirin da ke nazari ko tattaunawa da masana kan wani batu da ya dau hankalin duniya daga nan Radio Hausa VOH. To a shirin na yau za mu yi dubi ne kan cika shekara guda da sanar da kulla alakar diplomasiya tsakanin kasashen larabawa da Isra'ila. a shiga tsakanin amurka wacce ta danganta yarjejeniyar da mai cike da tarihi yayin da palestino da wasu kasashen yankin suka danganta ta da cin amana da fatan za a kasance tare da mu a cikin shirin tare da ni hassan barka tomarilla a ranar 15 ga watan satumban bara ne isra'ila ta kulla alakar diplomasiya da kasashen larabawa da suka hada da hadaddiyar daular larabawa da kuma bahrain sauran kasashen larabawa da suka kulla alaka da isra'ila sun hada da morocco da kuma sudan shekara da cimma yarjejeniyar da tsohuwar gwamnatin amurka ke kira da yarjejeniyar karni lamurra dai tsakanin isra'ila da kasashen larabawan na tafiyar hawainiya an dai cimma yarjejeniyar ce a fadar white house a birnin washington na amurka tsakanin ministan harkokin wajen hadaddiyar daular larabawa sheikh abdullah ben zayyad ben sultan al nayyan da takwaransa na bahrain abdullatif bin rashid al zayani da kuma firaministan isra'ila a lokacin benjamin netanyahu da kuma tsohon shugaban amurka donald trump bayan cimma yarjejeniyar kamfanonin isra'ila da dama musamman na fasaha da kiwon lafiya sun ziyarci kasar haɗaɗɗen larabawa a cikin shekara guda an bayyana cewa an isra'ila dubu ɗari biyu sun ziyarci dubai birni mafi shahara a haɗaɗɗiyar daular larabawa a kwana a tashi bayan cimma yarjejeniyar wasu ababen da suka sauya sun hada da yadda a birnin dubai aka fara ganin yahudawa 'yan yawon bude ido sannan yahudawa da ke rayuwa a kasar ta hada da larabawa sun fara bude wuraren ibadarsu haka kuma a baya bayan nan isra'ila da haɗaɗɗe da larabawan kowannensu ya bude ofishin jakadanci a biranen abu dhabi da kuma tel aviv ita kuwa ana ta bangare kasar bahrain a baya bayan nan ne wakilinta ya mika takardar kama aiki ga shugaban isra'ila a ranar talata 14 ga watan satumba to sai dai yayin da ta isra'ila ta nuna da gaske take wajen kulla harkokin kasuwanci da haɗaɗe da larabawar ta gwamnatin abu dhabi wacce ta yi alkawarin zuba dala biliyan goma domin yin mu'amala da isra'ila har yanzu babu wani abu a zahiri da aka gani a ƙasa amurka wacce ita ce kanwa uwar gami wajen kulla alaƙa tsakanin ɓangarorin a lokacin mulkin tsohon shugaba donald trump a yanzu ta yi wani taro ta kafar bidiyo tsakanin kasashen larabawan da suka kulla alaka da isra'ilar da suka hada da haɗaɗɗen larabawa bahrain da kuma maroko taron na ranar juma'a ya hada ministocin harkokin wajen isra'ila da na kasashen larabawan in banda sudan wacce amurka ba ta bayyana dalilin kin gayyatar ta ba a taron ma'aikatar harkokin wajen amurka ta bayyana taron a matsayin bikin cika shekara guda da kulla yarjejeniyar da ake walakabi da abraham agreement da kuma ƙara ƙarfafa alaka da kuma gina yankin bayan zuwan ta sabuwar gwamnatin joe biden ta bayyana amincewa da yarjejeniyar wacce ta ce babbar nasara ce ta gwamnatin da ta gada ta shugaba donald trump bayan da larabawa da bahrain an yi ta tsammanin saudiya ƙasar larabawa mafi tattalin arziki wacce ta kunshi wurare masu sarki na al'ummar musulmi kuma ƙawa ga amurka ita ma za ta kulla alaka da isra'ila sai dai gwamnatin riyadh ta musanta wannan batu muddin a cewar ta ba a warware batun al'ummar palestino ba yarjejeniyar da aka kulla a wancan lokacin tsakanin isra'ila da kasashen larabawan ta fuskanci martani da kasashen duniya da dama shugabanni da al'ummomin kasashen larabawa sun tofa albarkacin bakin su kan kulla alakar diplomasiyar tsakanin haɗaɗe don larabawa da kuma isra'ila wacce ita ce ta farko da ta fara kulla alaka da isra'ilar shine ne karin farko da wata ƙasar larabawa ta kulla alaka da isra'ila a hukumance tun bayan masar a shekarar 1979 da jordan a shekarar 1994 sai kuma bahrain wace ta bi sahun don larabawa a ranar 11 ga watan satumban shekarar 2020 ana dai ganin wannan alaka ba ta rasa nasaba da batun samun hulɗar kasuwanci tsakanin haɗaɗɗiyar daular larabawar da kuma isra'ila saboda ta zo ne a lokacin da isra'ila ke ci gaba da ɗaukar matakan da ake wa kallon na hana samuwar ƙasar palestino da yake tsokaci kan batun shugaban amurka na lokacin donald trump ya bayyana cewa an cimma yarjejeniyar da da larabawa da ya ayyana da babbar abokiyar ƙasarsa a yankin golf da kuma ƙawar amurka ta har abada wato isra'ila yana mai cewa yarjejeniyar ita ce matashiyar ci gaba ta zaman lafiya a yankin yarjejeniyar wacce ake wa lakabi da abraham agreement da tsohon shugaban amurka trump ya kai goro ya kai mari a kanta ya ce a ƙarƙashinta isra'ila ta aminta da dakatar da yunkurin da take na mamaye wani yanki na gabar yamma da kogin jordan ko da yake a jawabin da firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya yi wa 'yan kasarsa a lokacin ya ce shinkirta mamayar za a yi ba wai dakatar da ita ba gaba ɗaya wannan shine hangen da wasu kasashen yankin suka yi inda kuma suka danganta yarjejeniyar da babban kuskure da kasashen larabawan suka aikata a tarihi iran na cikin kasashen da suka yi tur da yarjejeniyar tare da danganta ta da babban kuskure haɗajiyar dole larabawa da yi ta bakin ministan harkokin wajenta anwar kirkash ya ce yarjejeniyar ita ce kyakkyawan azanci yayin da hukumar falastinawa wacce ta janye jakaranta da ke kasar ta haɗajiyar dole larabawa a lokacin a matsayin nuna fushinta ta bakin kakakinta nabil abu rudaina ta zubanta yarjejeniyar da babbar cin amanar al'ummar falastinu ita kuwa kungiyar hamas mai gwagwarmaya da makamai kuwa a zirin gaza cewa ta yi da ma ta san arna wai an sace zanen mahaukaciya a nata bangare kuwa jordan ta ce yarjejeniyar na iya zama tubalin ci gaba da tattaunawar sulhu idan har ta yi nasarar jan hankalin isra'ila ta amince da samar da kasar palestinu a yankin da ta mamaye lokacin yakin kasashen larabawa da isra'ila a shekarar 1967 shi kuwa shugaban kasar masar abdul fatah al-sisi abokin haɗaɗɗiyar larabawan marabai da yarjejeniyar da siffanta da aikin sharan mai ga yadda lamurra ke tafiya a yanzu za a ga cewa har yanzu da sauran na akaba. ba game da tasirin yarjejeniyar wace babban kamfe ɗinta da aka yi samar da zaman lafiya a yankin da kuma share hanyoyin kafuwar ƙasar palestino da isra'ila ke ci gaba da mamaya da kai hare-hare lokaci da kuma yadda ta ga dama musamman a zirin gaza baya ga yin kafar unguru da masallacin kudus wuri na uku mafi tsarki ga al'ummar musulmi lalle yarjejeniyar da kasashen larabawa musamman haɗaɗɗe daular larabawa suka kulla da isra'ila za ta amfani ɓangarorin ta wasu fuskoki amma a zahiri yake cewa isra'ila za ta fi su cin moriyar yarjejeniyar saboda za ta fadar kasuwancin ta zuwa ƙasashen larabawan har ma zuwa indiya da asiya ta kudu sannan ma watakila za ta cimma wasu manufofinta da kasashen a cewar wasu masana tuntuni dama wasu masu faɗa a shi suka nuna shakku akan cewa yarjejeniyar za ta samar da zaman lafiya a yankin ko kuma kawo ƙarshen rikici na tsakanin isra'ila da falastinu da aka kwashe gumman shekaru ana yi Dr. Abdulhalik Abdullah wani masana harkokin siyasa a da larabawa ya bayyana a wata hira da shafin Arab News cewa a cikin shekara guda sun fahimci cewa yarjejeniyar tana tafiya da ababe guda biyu tana ƙunshe da ababe na ci gaba da kuma masu na kaso ɗaya daga cikin alfanun yarjejeniyar a cewarsa abu ne da aka cimma a zahiri kuma na tsawon lokaci kuma a bayyane ke cewa zai amfani ƙasashen biyu wato isra'ila da haɗaɗɗiyar daular larabawa musamman ta fuskar tattalin arziki fasaha da wasu ɓangarori da suka shafi yarjejeniyar amma na kaso da ake gani a cewar sa shine na yadda aka shingina yarjejeniyar cewa ta samar da zaman lafiya ce a yankin da kuma samar da tsukuni ga al'ummar falastinu Dr. Abdullah mai shari'i kan siyasa a ɗaiɗaiɗar larabawa ya bayyana cewa yarjejeniyar ba za ta kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali ba a yankin kamar da aka yi alkawari sannan ba yadda za ta share fagen kare manufofin palestinawa musamman a yunkurin kafuwar kasar falastinu abin da ya faru a watan mayun da ya gabata a cewarsa babban na kaso ne da nuna yadda yarjejeniyar ta gaza rikicin da ya barke tsakanin yahudawa da kuma larabawa a birnin kudus gwamnatocin kasashen bahrain morocco sudan da ma na haɗaɗɗe da larabawa su ne suka tilasta musu goyon bayan palestinawa. kuma barin wutar da isra'ila ta yi wa al'ummar falastinu bai sanya kasashen suka nuna wata barazana ko kuma kawo ƙarshen yarjejeniyar da suka kula da isra'ilar ba kawai isra'ila da amurka ne suka nace kan wannan yarjejeniyar amma a zahiri babu wani abu wai samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin a game da wannan yarjejeniyar musamman ma game da batun da ya shafi warware rikicin isra'ila da kuma falastinu a cewar dr abdullah wani mai sharhin harkokin siyasa a haɗaɗɗiyar daular larabawa to masu sauraro saboda karancin lokacin da muke da shi ina ga tilas a nan dan wa shirin birki sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na kasance da ku ke cewa bisalam a huta lafiya yanzu kuma sai a sake gyara zama domin a sashi na muleka iran muleka iran bismillahir rahmanir rahim jama'a saurare assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na muleka iran shiri ne wanda a cikin sa mai kawo muku bayanai game da tarihi mai wurare masu da dan tarihi da ma wurare na addini da sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan kasar iran da kuma yan damakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa Iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya. Da fatan masu saurare su ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin. To madalla yanzu kamar mutum cin kwarai shirin a yau shirin namu ci gaba wanda ya gabace shi ne a baya wanda muke muku bayani game da muhimman wuraren yawon shakatawa da ake adana kayayyakin tarihi a nan kasar iran musamman ma a birnin tehran kuma za mu ci gaba da bayani daga inda muka tsaya a shirin namu na baya daga cikin gidajen da ake adana kayan tarihi a nan iran akwai fadar da ke unguwar nevaron wanda daga bisani ta koma wajen adana kayan tarihi kuma tana unguwar nevaron ne a nan birnin tehran ɗaya daga cikin fadodin sarki da ke nan birnin tehran wanda yanzu haka aka mayar da ita ta koma wajen adon tarihi ita ce fadar niyabaran wannan fadar tana da alaƙar zamanin mulkin Kajar da fahalabi iyalan gidan sarautar Kajar sun zauna a cikinta bayan su bayan sun shuɗe kuma sai iyalan gidan fahalabi su ma suka zauna bayan da suka kawo canje-canje a fadar wannan fadar tana kunshe da wuraren kallo sosai daga ciki akwai ma'abocin karaniye fada ta musamman ta kush ahmad shah sai kuma ɗakin karatu na gidan sarauta da kuma lambu da ake adana tsoffin ababen tarihi na gado daga nan kuma sai fadar zaman wadda tana ɗaya daga cikin wurare da ake adana kayan tarihi a nan tehran fadar zaman ko kuma fadar zamani ana kiranta da suna fadar agogo kuma an fi santa da fadar masu zuwa kallo kuma tana unguwar za'afaraniya ne kuma a gidan tarihi na hussein hudadod gidan adana tarihi na zamani shine gida shine gidan adana tarihi na agogo na farko a kasar iran a cikin wannan mahattara akwai agoguna da kuma tarihin yadda agogo ya fara har kai ga wannan matsayi na cika da yake da shi a halin yanzu kuma aka baje kolin su domin kashe ƙwarƙwatar ido ga masu sha'awar zuwa wajen domin kallo kuma wannan fada tana da hawa biyu ne a hawa na farko akwai agoguna da tarihin soke komawa zuwa ga kani na 17 zuwa na 20 miladiya kuma duk an baje kolin su a wajen kuma waɗannan agoguna da ke wajen sun kunshi irin su agogunan sarakuna da waɗanda ake ajiyewa a kan tebur da kuma waɗanda ake makalawa a jikin bango. A hawa na biyu akwai agogon nan da ake amfani da su da aka sani da kuma nasawa a aljihu da ke da alaƙa da wasu tsoffin ko kuma fitattun mutane a tarihi ko kuma fitattun 'yan siyasa da kuma irin agoguna ake amfani da su ta hanyar sanya kati da kuma wanda yake nuna yanayin lokutan sauye-sauyen aiki na masu gadi da dai sauran nau'o'i daban-daban na agoguna ake ɗaurawa a hannu. da aka baje kolin su a wajen ga masu kallo har ila yau akwai wajen ana tarihi na kayayyakin ado na ƙasa shi kuma gidan ana tarihi na kayan ado waje ne da ake adanawa da kuma kula da kayan ado da ke da alaƙa da iyalan sarki a shekara ta biyu hijira shamsiya ba kayan ado na zinariya da azurfa da sauransu an fito da su daga wannan fadar sarkin domin miƙa su ga babban bankin ƙasa to an kai su zuwa wannan wajen adana tarihin kuma aka baje kolin su don mutane su kashe kwatar ido sai daga baya an ɗauke wannan gidan na tarihi inda aka kai shi zuwa wani waje da ke daura da ofishin jakadancin ƙasar jamus da ke nan birnin tehran ta dai wannan fata ta kayan ado mara tamka tana da alaƙar zaman daular fahalabi da sarki nadir afshar wanda daga nan ne aka fara adana shi daga cikin kayan ado da suka fi shahara a wajen akwai diamond wato daham da ake kira da tekun haske kuma akwai tozuwar gidan sarautar fahalabi da sarki rida sha da kuma ɗansa muhammad rida sha sai kuma gidan ana tarihi na fasahar zamani da ke nan birnin tehran an buɗe wannan gidan anan tarihi ɗin ne a shekara ta da da hamsin shida hijira shamsiya yanayin tsarin gininsa an cakuɗa shi ne da yanayin fasahar gine-gine ta gargajiya da kuma ta zamani wannan kuma wajen wajen adana kayan tarihi na fasaha ne da masana fasaha na zamani suka bari har ila yau akwai gidan adana tarihi na kiɗe-kiɗe wato music wannan waje yana ɗaya daga cikin wajen adana kayan tarihi na fasaha a nan tehran kuma an buɗe shi ne a shekara ta 1388 ya shamsiya kuma da hawa guda uku a kowanne hawa yana kunshe da wasu abubuwa na tarihi da zabuwa na sautuka da hotuna da kuma babban studiyon ɗakin watsa shirye-shirye da kuma ɗakin karatu na musamman kai da dai sauran abubuwa na tarihi da su shafi kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe na asali na ƙasar iran daga nan kuma sai gidan ana tarihi na darduma wato carpet a turance ko shakka babu dardumar iran ta shahara sosai a duniya kuma abin ambato ne a ko'ina a duniya kuma ta alama ce ta al'ada ta asali ta ƙasar iran saboda wannan dalili ne yasa aka ware wuri na musamman don baje kolin asalin da dumar iran kirar hannu ko kuma sakar hannu wanda yake nuna wata alama ta fasahar iran da ta bayyana kurukuru a cikin wannan fasaha ta saƙa da dumar hannu haka zalika da dumar iran wata alama ce na baje kolin nau'o'in kaloli da kuma bayyana abubuwa na gargajiya na asali na iran da da ke bayyana hakikanin al'adun iraniyawa na asali to ma saurare gashi mun kwaro bayani amma da alama dai lokacin da aka ɗi mana ya riga kawo jiki don na ga ɗaga mun hannu ya zama wajibi in jalin zamu shirin a nan sai a biyo a shiri na gaba domin jin mu da muka karakin shirin amma kafin nan amma don wanda suka tallafa shi ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa kada a sha'afa ana iya ci gaba da biyan shirye da muke yada muku a shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. To sai kuma shirinmu na ƙarshe wato shirinmu na Afirka a yau wanda Sunusi na ya fassara kuma zai karantu. Ai saurare lafiya. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau. da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun farmakin da dakarun sojin najeriya suka fara kaddamarwa ne kan 'yan bindiga da suka addabi jihar zamfara da ke shiyar arewa maso yammacin najeriya da ni sunu sunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. sace mutane da yin garkuwa da su ciki har da yara ɗaliban makarantu da nufin karɓan kuɗin fansa yana neman yin kamari a tarayyar Najeriya inda gungun 'yan bindiga suke kai farmaki kan matafiya ko mazauna garuruwa da ƙauyuka har da wasu manyan birane suna sace mutane domin neman kuɗin fansa wannan mummunar ɗabi'a ta watsu a tsakanin jama'a inda marasa ruhin ɗan adamtaka suka ɗauke ta a matsayar hanyar samun dukiya sakamakon haka aka samu matasa marasa tarbiyya suke gudanar da irin wannan ɗabi'a a cikin al'umma ta hanyar sace ƙananan yara domin neman kuɗin fansa daga mahaifansu matsalar sace mutane domin neman kuɗin fansa da wasu gungun jama'a suka mai da ita a matsayar sana'a a jihohin da suke tsakiya da kuma arewa maso yammacin najeriya tana daga cikin ƙalubale da take addabar najeriya baya ga masu ikirarin addini a shiyar arewa maso gabashin kasar sannan ga tsagerun yankin neja delta da 'yan awaran 'yan kabilun ibo da suke kudancin kasar jihar zamfara da ke shiyar arewa maso yammacin najeriya tana daga cikin jihohin da 'yan bindiga suka mai da ita tungarsu ta sace-sace domin neman kudin fansa lamarin da ya wurga al'umma cikin mummunar yanayi da rashin tsaro kuma duk ƙoƙarin da gwamnatin jihar ta yi wajen shawo kan matsalolin hakan ya faskara sakamakon haka a wannan karo ta ɗauki zaɓin yin amfani da ƙarfi kuma gwamnan jihar bello muhammad mutawalle ya furci da cewa babu sauran wani batun sulhu tsakanin gwamnatinsa da 'yan bindiga sai kisa rahotanni sun bayyana cewa dakarun sojin najeriya sun ɗauki matakin murkushe waɗannan ɓata gari ta hanyar yin lugudan wuta kan sansanoninsu ta sama da ƙasa kuma gwamnatin zamfara ta ɗauki matakin yin amfani da dakarun haɗin gwiwar 'yan sa kai na farar hula cjtf da kungiyar tsaro ta sa kai don tallafa wa jami'an tsaro a farmakin da ake kaiwa kan 'yan ta'adda a jihar kan wannan batu na yaƙi da 'yan bindiga a jihar zamfara mun ji ƙarin haske daga masana kan tsaro shin ba ku ganin wannan gagarumin aiki zai yi tasiri ne idan aka ɗauki matakin murkushe 'yan ta'adda a dukkanin jihohin da suke fama da matsalar 'yan bindiga misalin zamfara katsina kebbi kaduna da naija babu mamaki ah, cewa an kai irin wannan hali kuma a gaskiya abinda kowa zai yi tunani shine kamar akwai sakaci daga bangaren domin a yayin da za ka kai irin wannan kokari da kake na yaki da yan bindiga to ka sani fa su ma duk abin da za su yi za su dan su mamaye ka kamar da ba su ke ta duk wanda ruwa zai ci to ko kofi ka ba shi zai rika kuma an saki jiki an saka kai ce an shiga daji ana ganin kamar a can ne kadai za a iya maganin su ba tare da an ankara ba kuma sun samu sun shigo ta wani kila ma hanya ta ta biyo da su kuma suka samu suka yi da za su yi ma'ana dai ba a shirya kare wannan muhalli inda ainihin sojoji ke wurin aikin su gani ba. wasu matakai suka dace a ɗauka ganin wasu rahotanni suna nuni da cewa 'yan bindiga sun fara ficewa daga jihar zamfara domin neman mafaka a jihohin da suke makwabtaka da jihar to dama a irin wannan yanayi tun da su 'yan bindigan nan su kansu kungiya kungiya daban-daban ne ko sun kasu daban-daban wuri daban-daban zango-zango dole ne irin haka ya kasance da su domin ko babu komai ana gani kamar irin matakin da gwamnatin jihohi da suka dauka na hana zirga-zirgar nan ko shiga dazuka da sauransu zai iya sa har a ji a rufe mutanen nan gaba ɗaya ba tare da sun samu bayani ba wannan gaskiya akwai raunin tunani a kai mutane da wanda su ma suna da hanyoyin samun bayanan su ko da an toshe ko an yanke hanyoyin sadarwa to akwai hanyoyi na daji da nan da nan za su iya samun bayanan su kuma za su iya sillewa kan mu manta jihar zamfara tana da zazuzzuka da tsaunuka ta yanda ko an gano wasu wuraren kilan ba lallai ne a SOS nan take ba yana iya yiwa su sojojin sun yi nasu tsarin amma kuma kamar yadda na faɗa ba a yi tunanin cewa za a iya ta take aje wani wuri a yi wasu matakai suka dace a kiyaye wajen kaucewa afkawa ƙauyukan da suke kusa da dazukan da ake yakar 'yan ta'adda domin kiyaye rayukan fararen hula ma suna da nasu hanyoyin da suke to don haka kenan dole ne hukumomi su shirya su kara matakan tsaron na su kara ɗiban ma'aikata domin a tabbatar da a shawo kan wannan abu. wani tasiri hanzarta gabatar da irin waɗannan 'yan ta'adda a gaban shari'a zai yi musamman ganin ba kasafai ake gurfanar da su a gaban kotuna domin hukunta su ba? To ai da irin wanda ya faru a jihar kogi inda aka je aka fasa birnin wato gidan prison aka ba da dama hau fiye da mutum ɗari biyu suka fice a hakan yana nuna ma cewa akwai waɗanda kila an kama su tuntun an yi sakaci ba a je an yanke hukunci a kansu ba ko kuma yan uwansa har sun san a nan suke shi ne suka kawo irin wannan farmaki haka ta fasa wurin ɗauki yan uwansa su tafi da su saboda haka hukumomi ya kamata duk abin da za su rika ɗaukar shi da gaske a kotunan mai ba a shari'a nan da na a ce an yi an gama an ba manta ba akwai wani wanda shi ma daga cikin masu garkuwa da mutane wanda ya fi kowa fice a najeriya daga kan cewa aka fara shari'a ana cewa za a hukunta shi yau kusan shekara ta hudu kenan har yanzu ba a iya kai karshen hukuncin shi ba wanda ake cewa eva kaga wanda yana nuna cewa su ma bangaren shari'a dole ne a gyara ya kasance irin wayannan laifuka wanda ake kira da ta'addanci a yi kotuna na musamman wayanda za a ce daga an kama an hukunci duk abin da ya kamata a mutum a yi ba a je a ajiye shi ana jiran hukunci ana jiran kafa hayan yan wasu su kwaje shi ko kuma su ci gaba da amfani da wannan damar suna jin ra'ayin wani ma a gidan fursunan har ya zama daga ƙarshe suna ƙara yawa. Gwamnan jihar ya gargaɗi 'yan siyasa kan nisantar raba kyautar mashina da suke kaiwa ga hannun 'yan ta'adda. Shin wasu ire-iren matakai suka dace a ɗauka wajen daƙile shigar mashinan hannun 'yan ta'adda domin gudanar da ayyukansu na ta'addanci? cewa duk yadda ake koyaushe a cikin jami'an tsaron akwai ba ta gari duk wani bayani ma ba ma abin da yake na amfani ba suna iya gudura musu domin kan su samu abin da za su samu saboda kwaɗayi eh, matakan kuwa in aka ce jami'an tsaro suna da irin wannan kwaɗayin ko kuma ba su wadatuwa da abin da yake na su ko wanda yake na halar da aka ba su to akwai matsala wannan shine sa su wurin ɗauka ya kamata a ce ana tantance irin wanda ake diba a ba aiki wanda aka san za su rike amana ne ba ma daukan aikin ma ya zama to sai ka kashe kuɗi sai ka wahala wa'yansu ba suna shiga aikin nan ne saboda sun rasa abin da za su kuma shi yasa in suka zo suka rena abin da suke samu to duk wata hanya da za su bi su ƙara samun wasu hanyoyi ko sun hanya ce za su sai abin da ya yi faruwa kenan da jami'an tsaron mutum ina tsammanin shi yasa shi gwamnan jihar Zamfara wannan gargaɗi. Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa. sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. To da wannan ne kawo ƙarshen shirin namu amma da yake masu wani 'yan ga takaitattun labaru kasashen iran china rasha da kuma pakistan a matsayinsu na membobi na dindindin a kungiyar shanghai cooperation organization ko sco a takaice za su yi aiki tare don tabbatar da zaman lafiya da ci gaban kasar afghanistan da yankin gabas ta tsakiya kamfanin dillancin labaran ip na kasar iran ya nakalto ministan harkokin waje na kasar pakistan yana faɗar haka a jawabin bayan taro na ministocin harkokin wajen kasashen hudu a gefen taron sco da ke gudana a halin yanzu a birnin dashambe na kasar tajikistan jawabin bayan taron ministocin harkokin wajen kasashen hudu ya ci gaba da cewa mun yi imani da cewa mutane afghanistan ne ya kamata su fayyace makoman kasarsu da kansu sannan su mutunta dukkanin kabilun kasar banda haka muna fatan su sami haɗin kai a tsakaninsu don tabbatar da zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasar to ma saurare duka duka iya abin da ya sauke nan a cikin shirin da yake lokacin da aka ɗaya da suke mu sai Allah ya kai mu anjima da rana za ku ji mu da kyau za a ɗan shirye-shirye amma kafin nan amma don waɗanda suka tallafa shirin kamala musamman tahir amin da ya karanta labaran duniya ni ma dugun shirin nake cewa ku yi ni lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh